Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Litinin biyar ga watan Nuwamban shekarar 2018 kan mitoci 40-49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin Ghana. yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba, Baba Yakubu makeri ne tare da Alheri Grace Abdu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Yau shirin namu zai mai da hankali ne ka kacokan a kan zaɓen rabin wa'adi na shugaban kasar Amurka wanda za a yi a gobe talata idan Allah ya kai mu. Amma dai kafin mu kai ga abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai. Ƙungiyar kwadagon Najeriya NLC ta sanya ma'aikata a shirin tafiya yajin aiki gobe talata muddar ba a samu yarjejeniya da gwamnatin tarayyar ba a jiya lahadi manyan shugabannin siyasa na amurka suka yi yawon yakin neman zaɓe kwanaki biyu kafin gudanar da zaben rabin wa'adi kana wasu ƙungiyoyin 'yan bindiga ɗauke da makamai a yankin kasar kamaru da ake amfani da turancin ingilishi sun rika kai hare-hare suna datsa hannuwan ma'aikatan hukumar bunƙasa kasar ta kamaru to allah sauke bayan an gama jin labaran za ku ji irin shiri da amurkawa ke yi na gudanar da zaɓe a gobe talata zaɓen da masu fashin baki suka kwatanta da mafi muhimmanci wani mai ra'ayin jam'iyyar adawa ta democrat ya bayyana dalilan da ya sa mutane suke fitowa yin zaɓe to abin da ya sa don waɗansu mutanen kamar waɗannan su republican suna cin ƙaniyar mutane kuma rashin kunya yayi yawa shi yasa mutane suka kawai suka waya fito don kuwa ana so a nuna masu ba su kaɗai kawai suke da ƙasar nan ba. Malam Yahaya ba safai eh. kake samun baƙin fata da ya fito ƙasashen mu na Afirka yana jam'iyyar Republican ba. Kai menene ne ya burge ka da jam'iyyar da ya sa ko kuma me yasa kake ganin sauran 'yan kasashen afirka ba sa shiga wata suka fi ba da karfi ga jam'iyyar democrat to barin gaya miki duk in kai girma a nigeria kai republican ne me yasa to sai a biyo mu domin jin cikakken bayani a cikin shirin namu ali mustapha sokoto kuma ya shirya mana rahoto na musamman akan abin da wannan zaben rabin wa'adin ke nufi da ma harkokin siyasar najeriya da na wato eh, siyasar amurka da ma zaɓe to kafin mu kai ga wannan matsayi bari mu faro da jin cikakkun labaran duniya Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. Kungiyar kwadagon Najeriya NLC ta sanya ma'aikata a shirin tafiya yajin aiki gobe talata matukar zuwa ƙarshen wunin yau litinin gwamnatin Najeriya bata cimma matsayar ƙarin mafi ƙarancin albashi naira dubu talatin ba. wannan matakin ya biyo bayan rashin cimma matsaya tsakanin wakilan kungiyar kwadagon da gwamnatin najeriya da ta kafe kan naira karin naira dubu ɗari hudu da 500 wato 4,500 da zai kai mafi karancin albashi naira 22,500 daga 18,000 da ake bayarwa a halin yanzu Wakilin sala shewa ashaka na dauke da karin bayani jami'in kungiyar kwadagon kwamarar nuhu toro ya ce matukar ba naira dubu talatin aka kai mafi karancin albashin ba yajin aiki mai tsanani na nan tafi Allah ya kai mu sha biyun dare gwamnati ba ta yi Karin wannan albashi ba na tabbatar maka da cewa ƙungiyar kwadagon Najeriya za mu shiga yajin aikin gama gari saboda haka ma'aikata da gabaki ɗayan mutanen Najeriya kowa ya yi ƙoƙarin ya siya abinci shashe a ajiye a gida domin za mu tabbatar da cewa gidajen mu ba su aiki layin jiragen sama ba su aiki ma'aikatu gaba ɗaya ba za su yi aiki ba mambobinmu na road transport za mu sa su janye motocinsu daga kan hanya insha Allah ma'aikatan wuta ma ba za su yi aiki ba saboda haka kowa ya shiri. In za a tuna a kwanakin baya kungiyar kwadagon ta gudanar da zanga-zangar gargadi don matsa ma gwamnati lamba ta ƙara albashin. Komai ka iya faruwa kan yiwuwar ƙarin ko tafiya yajin aikin. Rahoton Sale Shehu Ashaka. a jiya lahadi manyan shugabannin siyasa na amurka suka yi yawon yakin neman zaɓe kwanaki biyu kafin a gudanar da zaɓen rabin wa'adi gobe talata amurkawa za su kada kuri'unsu na zaɓar baki ɗaya 'yan majalisu wakilai da kuma kujeru 35 cikin 100 na 'yan majalisun dattijai kuma za a yi zaben gwamnoni da sauran jami'an ƙananan hukumomi shugaba donald trump na amurka ya jagoranci yakin neman zaɓen 'yan jam'iyyar republican a jihohin georgia da tennessee a jiya lahadin duk da yake baya daga cikin masu neman zaɓe a wannan shekara amma zaben na gobe talata zai iya kasancewa zaben jin ra'ayi kan shekaru biyu da yana bisa mulki da yake yakin neman zaɓe a takarar gwamnan jihar georgia brian kemp Trump ya ce 'yan jam'iyyar Democrat na son kwace ikon tattalin arzikinmu da ma rayuwarmu. Shugaba Trump ya faɗa wa ɗimbin mahalarta taron cewa 'yan Republican suna samar da ayyukan yi su kuma 'yan Democrat suna samar da tashin hankali. A ɗaya ɓangaren kuma da yake yi wa ɗan takarar kujerar Senator campaign Joe Donnell a garin gari na jihar Indiana. tsohon shugaban amurka barack obama ya ce gwamnatin democrats ce ta fara gyara tattalin arzikin amurka bayan da ya shiga halin yi a shekara ta 2008 obama ya ce ya kirkiro ayyukan yi a watanni 21 na ƙarshen wa'adinsa wanda ya shige wanda trump ya yi a farkon watanni 21 na mulkinsa waka kuma ya zargi 'yan republican masu rinjaye a majalisa da yunkurin soke duk wasu abubuwan kirki da gwamnatinsa ta cimma. a halin da ake ciki kuma ƙwararru a fannin harkokin siyasa na amurka sun bayyana shekarar bana a matsayin shekarar mata sabili da mata da dama sun tsaya takara a zaben rabin wa'adin da za a gudanar ranar shida ga wannan wata na nuwamba da su siyasa 'yan takarar mata sun nuna karfinsu da kuma ɗaukar wani sabon salo a tallata kansu a kwatunan talabijin. mata 'yan takara da dama tsofaffin sojoji ne waɗanda suke ɗokin nuna taban rauni da aka yi musu a bakin daga ƙwararru sun ce yanayin siyasa da ake ciki yanzu ya sa mata da ba a san su da siyasa ba suka shiga takara mata 237 ne da ke neman kujerun majalisar wakilai 23 masu neman kujerun majalisar dattijai da kuma 16 da ke neman gwamna za a kada wa kuri'a a zaben da za a gudanar gobe talata mai yiwuwa kuma matan da za su tsaya takara su shige haka a nan gaba to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc madalla kamar yadda kuka ji a gabatarwar mu gobe za a gudanar da zaben rabin wa'adi a nan Amurka inda za a zaɓo wasu wakilan majalisar dattawa da na wato wakilai kenan da ma gwamnoni a wasu jihohin amurka to amma bari mu fara da jin wannan rahoto na musamman da babban edita na sashen hausa na muryar amurka ali mustapha sokoto ya shirya mana akan zaben na gobe to galibi mutane dai sun san cewa a kowane shekaru hudu aka yi zaben shugaban kasa a nan amurka domin abin da kundin tsarin mulkin kasa ya tanada kenan wanda kuma ya sa shi zaben na shugaban kasa amurka yana daya daga cikin zaɓuɓɓukan da mutane suke mai da hankali a kansu ko ina a duniya a lokacin da ake yin sa to amma ya kamata kuma a san cewa ko bayan shi zaben shugaban kasa akwai wani zaɓe da ake yi bayan kowane shekaru biyu bayan zaben shugaban kasa na ƙarshe da aka yi wato da yake shugaban kasa na shekaru hudu ne a tsakiyar wannan wa'adin akan yi wannan zaben da ake kira zaben rabin wa'adi daga nan ma ya samu sunan shi wanda a turanci ake kiran shi midterm to wannan zaɓe shine zaben da aka yi na kujerun majalisun dokokin nan guda biyu na tarayya wato majalisar wakilai da kuma majalisar dattawa sannan kuma da zaben gwamnoni a jihohi daban-daban na amurka wacce kamar yadda da yawan kuku sani na da jihohi guda hamsin a wannan zaben na rabin wa'adai akan yi zaben dukkan kujeru 435 na majalisar dokokin amurka wato musamman majalisar wakilai wanda daman su sukan yi wa'adi na shekaru bibbi ne wanda bayan su kuma dole sai an sake zaben su sannan ita ma majalisar da ta wacce take da kujeru guda 100 za a yi takarar kujeru 35 nata a wannan zaben da za a yi cikin wannan mako din sannan a jihohi 36 daga cikin jihohi 50 na amurka za a gudanar da zaben gononi inda ko dai wasu za su yi takara a karan farko ko kuma waɗanda suke kan karaga su nemi tan tazarci. to a cikin tarihin siyasa amurka dukkan jam'iyyar da shugaban kasa fito daga cikinta ita ce take jin jiki a wannan zaɓe na rabin wa'adi da za a yi makamanci wanda za mu gani a wannan mako din musamman da yake mutanen amurka ba sa son su ɗauki kacokan dukkan ragaman mulki su baiwa jam'iyya ɗaya shi yasa jam'iyyar da take da shugaban kasa takan sha kashi sau da yawa kuma abin da ake sa ran zai faru kenan a wannan shekara ɗin. musamman da yake mutane da yawa suna da bambancin ra'ayi game da shi wanda yake kankare ga yanzu donald trump yanzu haka akwai wani rahoto ko kuma daukan ra'ayin jama'a da tashar talabijin ta nbc da jaridar wall street journal suka dauka a kwana-kwanakin nan wanda ya nuna cewa jam'iyyar democrat tana da dama na kamar kashi bakwai cikin ɗari na samun nasara a cikin wannan zaben fiye da ita jam'iyyar republican to amma kuma dukkan kafofin watsa labarai din sun nuna cewa jam'iyyar biyu ba wacce take yin wasa ko wacce ta tashi haikan tana neman ta karfafa magoya bayan ta su fito su jefa ƙuri'unsu a cikin wannan ɗaukar ra'ayin jama'an da aka yi aka gano cewa kashi hamsin cikin ɗari na mutanen da ake sa ran za su fita su jefa ƙuri'a sun fi su zaɓi 'yan jam'iyyar democrat yayin da kashi uku cikin ɗari ake sa ran za su fi son su ga cewa 'yan republican ne suke rike da majalisun dokoki din to halin da ake ciki ita nan jam'iyyar republican ita take da rinjaye a cikin majalisar dattawa ta amurka inda su yan republican suke rike da kujeru 51 yan democrat suna rike da 47 sannan akwai guda biyu wanda ke hannun yan independent wanda ba sa cikin wannan manyan jam'iyyu din wanda sai dai su wannan yan independent galibi yan an zo wajen jefa kura a majalisa sukan koma su tare ta da yan jam'iyyar democrat ne rahotanni sun nuna cewa jam'iyyar demokura ce take fuskantar kasar da ta ji jiki sosai idan ba ta yi hankali ba a wannan zaɓe da yake ita take da kujeru mafi yawa da ake takara a kansu a cikin majalisar wakilai kadai tana da kujeru 26 da za a yi takara a kansu su kuma 'yan republican suna da kujeru guda tara da za a yi takara a kansu ko bayan majalisar da ta har ila 'yan jam'iyyar republican su ne suke da rinjaye a majalisar wakilai inda suke da kujeru 235 su kuma 'yan democrat suna da 193 akwai kuma kujeru guda bakwai da bakuwa a kansa a yanzu to samun rinjaya a cikin majalisun nan da yana da muhimmanci domin ta taka ne jam'iyya za ta tabbatar da cewa ba bata baya ba wajen samun bakin magana idan an zo maganar yanke hukunci kan abubuwan da suka shafi rayuwar al'umma. To madalla a gaida Ali Mustapha zakwato Abokiyar aikinmu Alheri Grace Abdu ta tattauna da wasu 'yan Afirka mazauna nan Amurka akan shiri da Amurkawa suke yi domin su gabatar da ainihin ko kuma su kada kuri'unsu gobe da farko ga dr muhammad ladan daga jihar georgia ya abin ya dauki dumi ne a wurin ku to ai kamar nan a Georgia state dinnan namu ai abin kan yayi dumi kwarai domin kowa fitowa yake yana yana jefa kuri'arsa kamar inda na je ma wurin jefa kuri'a na mutane sun yawa waɗansu wuraren ma akan tsaya kaka tsaya layi awa daya zuwa awa biyu ko har awa uku waɗansu suke tsaya ma a layi kafin su kin san akwai inda ake jefa kuri'a da sauri eh. kafin kafin jibi din to ni na je na yi da sauri ne na yi nawa amma mutane kan suna fitowa kowa kamar koma a gidana ina da irin kamar takarda ko tutar ita gonar abrahams wato kai to menene kake gani ya yi sanadiyar fitan mutane wannan ya tsima mutane da sai ya sa suka fita wannan zaɓe wannan karan to abin da sa don waɗansu mutanen kamar waɗannan su republican suna cin ƙaniyar mutane kuma rashin kunya yayi yawa shi sa mutane suka kawai suka wa fito don kuwa ana so a nuna musu ba su kaɗai kawai suke da ƙasar nan ba Mm. menene musamman menene ya fi bisa ga bayanan da kake ji da kuma menene ya fi tsone ma mutane ido suke neman su kau da eh, jam'iyyar republican to kin san kamar batun kiwon lafiya eh. kin san kamar akwai wani abu da ake kira medicare kamar abinda gwamnati ke biya taimaki waɗanda ba su da ƙarfi eh. to nan kin san wannan state din masu kin wannan sannan batun masu waɗanda suke da kamar in kana da ciwo ko dama kin san waɗannan lokaci masu inshora ba su su baka inshora wanda zai taimake ka to duk wannan ya tayar mutane hankali shi yasa suka fito to yanzu haka dan jam'iyyar republican kenan yake matsayin gwamna a jihar ku eh republican ai gwamna din nan shiyar mu nan republican suka fi karfi a wannan shiyar yawa to bayanin da bayanin da nake so kai min kenan wato kadara wannan abin da yasa ake daukan wannan jiha tako a matsayin ɗaya daga cikin jihohin da ake gani za a yi tarihi shine kasancewa na farko wadda take takarar nan mace ce na biyu kuma baka fata ce to zai kasance in ta zama ta zama za ta tarihi kashi biyu in Allah ya bata sa'a kenan eh in ta tarihi za ta kashi biyu da kika ce kuma kin san wannan jihar ai wannan republican wanda suke kira red jar kungiya ce wannan wai republican ke eh, eh wato ɗaya daga cikin jihohin da jam'iyyar republican take da karfi eh tana da karfi kwarai eh. to yanda yake ce kin san ita wannan ibra zan dai ta ci don kuma ta iya magana kwarai kuma tana da kusafan magana ko lokaci saboda haka in ta ci to za ta yi tarihi ko ina a wannan kasar. To akwai kwanan baya kuma da ake gani ta fara tashe kuma sai aka faro aka ɗauko wani batun cewa eh, tana da basussuka da yawa a kanta da take fito tana bayanin cewa bashi daban tsayawa takara daban. a wannan adun siyasa ne abin da ya faru shine don naji wani naji wani taro da aka yi da ita ma ta zo wurin yadda ta bayyana mana to mahaifinta yana ciwon sankara mm. ko ba da inshora kuma dole ita ta biya to kuma nan kasan kowa ya sani harajin ka in yazo zaka iya cewa to ba zan iya biyan ku duka wannan karo ba amma zan rinka biyan ku kadan kadan harin kare biya eh. wannan ba ba wani abin nan ba eh doka ta ta ba da izinin yin haka eh doka ta ba da izinin wannan ayi saboda haka waɗannan duk siyasa ne haje eh, duk siyasa ne to menene yasa kake ganin ya tsima yasa har opera ta fito yi mata campaign kamar yadda tema Obama to kin sa abin da yasa shi wannan shi wannan camp din wanda yake shine ke son shi ma yana takara da ita eh. to shi kin san shine shine sakarci din state din wannan jihar to kin san yana yana so ya takura ma bakaken da ma ba za su samu jefa kuri'a a wannan wannan jihar so da haka duk waɗannan shi har sa manyan sai su Obama su ofar duk suka zo su taimake ta Dalla dr muhammad Laden kenan daga jihar georgia to shi ma ladi suleiman mai ra'ayin democrat ɗin najeriya ne mazaunin jihar florida inda shi ma ce mutanen jihar suna neman sauyi a siyasar jihar ga hirarsa da ya da alheri grace abdu ya lamarin yake harkokin siyasan yake a wajen ku me kake ji kake gani eh, faro daga faro daga irin tallace-tallace a akwatuna da kuma yakin neman zaɓe da 'yan takara ke yi nan baki ɗaya. wannan zaben kam ba shakka mutane su nuna ana son a ga canji don su democrat ya kai wajen shekara 25 tun da republican suka ɗauki kujerar nan ana nema To gashi Wani zaɓe wani zaɓe kenan kake magana na gwamna kenan. Na gwamna. Aha. Na gwamna a nan Florida din. To amma muna ganin shi wannan ɗan bakin fatan da yana takara ya tara mutane da yawa kuma Allah ya sa mutum ne da yake da fara'a ya koyi kaman yaran shi Obama ne yadda yake da wannan farin jini cikin mutane. To Allah kuma ya sa sauran mutane bakakin fata da wasu yan wanda cike cikin matsala da nan dai sun yadda da shi amma su republicans na akwai su da shari wani lokaci in sun tashi yawa na ce ba dan eh, eh. a jihar ku ta florida eh. waɗanne ne suka fi yawa bakaken fata ko kuma in za za kwatanta tarin su dai wuri-wuri ne a nan dai area miami akwai bukake akwai kuma eh, spanish hmm. da yawa yawancinsu kuma wanda suka fito daga cuba din ne eh wato akwai akwai yan tirani da yawa akwai espaniyawa akwai eh ba shakka akwai kuma in mutum ya je tsakiya florida din da kudu akwai wasu kuma da suka zo yanzu kamar yan venezuela da suka zo suna samun matsala nasu siyasan auren yawancinsu kuma da mm. suke da kuɗi sun kwashi kayan sun dawo nan to aka zo wannan hurricane da aka yan a puerto rico mm. shi gwamnan da zai sauka ya gane sun san da akwai zaben da za a yi sai ya nuna kamar wani taimako ne mu yadda muke ganin abin kamar taimako ne yake masu a kwashe su da yawancinsu suka zo can suka zauna don ya san za a zo lokacin zabe ya zo za su tuna ya yi taimako sannan su su samu kuriyan nasu ana saka masu amma yawancin tsaka florida turawa ne sosai da su dama komai nasu 'yan republicans ne yawato eh, eh, yaya kake ganin a 'yan tirani za su yi tasiri a wannan zaben waɗanda suke florida din nan kasancewa wannan jihar kamar yadda ka faɗa tun dai da ake a tarihin zaɓe eh, jam'iyyar republican ce take samun galaba ita eh. Eh, take mulkin jihar haka haka to akwai wasu abubuwa ne da suka kawo masu yan ciranin spanawa din da suke da da wannan obama ya shigo lokacin ana zancen cuba mm. ya zo ya bude kofa don dama can akwai wani ah, ah, ah, restriction da aka sa dama ba a son wani ya je daga na america ya je cuba ya je ya ga yan uwan shi da sauransu aika ma kudi da sauran amma da obama ya zo ya saukar da wannan wasu sun yi farin ciki wasu kuma ba su yi farin ciki ba da shi trump ya zo sai ya kashe wannan to dama yawancin su yanci yan spanawa din dama yan republicans ne to su suna wannan farin ciki suna dama suna ganin kamar su da obama ya dama ya bude kofa yanzu za a zo a rama cewa da dama shi ya yabu da ba su yadda da shi ba to yanzu ya zo lokacin zabe za su zamantar da su ma sai sun nuna mashi su ma suke da rike da nan florida amma abubuwan daban-daban ne za ki gansu wasu kuma suna ganin ko shi wancan dan takarar na republican din da yake neman ah, kujeran yana cewa wai shi wannan bakin fatan andrew ah, gillam din wai yana nema ya zama ya mai da ah, state din abin nan kamar socialist kowa dai a zo ba su komai ana ba su kuɗi kawai ba wani masu yan kasuwa kuma za a ɗaga masu haraji da wasu abubuwa dai da ba na gaskiya ba suka ce ma yana fbi suna nan suna investigating to maganganu ne dai kawai kwanakin da suke zaben yin ran talata za yi kowa na fito da sharrin shi kawai ya wato shi kuma a bangaren su kuma a bangaren eh, shi nashi menene eh, abin nan korafin shi ga yadda yake tallata kan shi akan abokin hamayyar shi shi dama yana cewa wannan dama abokin eh, wannan jagoran shi shine trump so su mutane sun ga shi trump ma mutane yake so ba komai dama yana neman ya hana mutane jin daɗi taimako kuma na gwamnatin da ake yi yana neman hada aka zo da shike su kuma republican su suka rike wannan ah, state din wajen shekara 25 ga ruwa da muke da shi da muke sha duk abubuwa an bata abubuwan babu da suka yi shi kuma gwamnan ma da zai fita dama dan kasuwa ne can shi ma da yana health insurance aka ce ya cuci gwamnati an kama shi ya biya haraji da sauransu so shi wannan dama ana nema a sashi ne dai kawai ci gaba da wannan hamayyar mutane you know ba wai suna da niyan a taimake mutane a taimake jama'a so shi yasa amma shi kawai yana ce dama yana son ya zamanto makarantu malamai dama a nan yadda ake cewa malamai a yin an dubi duka amerikan malaman nan ba a biyan sosai zai daga musu haraji ya tabbatar kuma wayannan zancen inshoran dama da obama ya kawo da su republican suke na masu kashe wannan za a bar shi to mutane da yawa suna wannan balle kuma bakin fata ne suna ko ana nema ga canji dai kawai don ba ta ba samun bakin gwamna nan ba bakin fata. To Dalla. Ɗanladi Suleiman kenan daga jihar Florida. Waɗannan shirye-shiryen daina zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe goma sha biyu ne da minti ishirin da hudu. To bari kuma mu je jihar Minnesota inda muka samu tattaunawa da Yahaya Nok dan Najeriya ne wanda shi ma ya faɗa wato ya faɗa mana irin shirin da mutanen jihar ke yi na yin zaɓen nasu sai dai ya yaba wannan gwamnati ta Republican. Ana bayani cewa fiye da yadda aka zata mutane sun kyakkyawa fita a waɗanda suka fara kaɗa kuri'a dinnan kafin ainihin ranar da za a fara zaɓe yanayin yake a jihar da kake? jihar mu nan a jihar minnesota nake hmm. eh, an ce mutane sun fita da yawa fiye da yadda suke fita yadda suke zaɓe a nan minnesota To amma sai republicans sun ce nasu ne sun fifita early voting ake cewa. Democrat kuma suna claiming haka na su ma su ne suka fi yawa. To sai dai ranar zabe sai an yi zabe tukuna a sani. To mutane suna eh, bayyana cewa kusan kasan dai zaben rabin wa'adi eh, malam Yahaya. Eh. A tarihin zaɓukan Amurka dai kowane shugaban ƙasa idan aka zo zaben rabin wa'adi din nan akan kada jam'iyya mai mulki kowane zaɓe da ake yi. Gaskiya ne. To mutane suna eh, harsashen cewa bisa ga yadda ake ganin harsashe sai ka ce jam'iyyar Democrat da Republican za ta yi tasiri kafin lamura na baya-bayan da suka faru. Eh to haka yake. sai gan cewa dama president trump ba wanda ya tsammani zai ci zaben nan duk support da aka yi ta yi an ce dama hillary za ta samu kamar 80 shi kuma ya samu 20 to wannan siyasan kasar nan ya canza da shigan president trump domin shi kadai ne an taba samu president ina jin duk duniya wanda ya yi promise abin ya ce zai yi yana kokarin yi ko kuwa ya yi haka ake nema shugabannin kasa su yi to amma ana ganin cewa waɗansu alkawuran da da ya yi ana ganin kamar alkawura ne na yakin neman zaɓe abubuwa ne da ake ganin ba za su kawo ci gaban amurka ko kuma suke ganin kamar duk da ƙarfin amurka nan zai rage mata kima idanun duniya A'a ba gaskiya ba ne shi ya ba ma Amerika karfinta dama Amerika na da karfi. Can gani kin san South Korean President Kim Jong ko ba haka ba? Eh. Ana ta bashi kuɗi dama Amerika na ta bashi South Korea ko Korea ta North Korea sorry North Korea eh, Kim Jong Un ana ta bashi kudi da can sai rude su ya karba kudi sai ta ah, amfani yana ta kiran kayan yaci amma da shi president trump ya shigo kinga an samu jituwa yanzu da south korea da north korea ba ba shi ko kobo ba ya za ka ka tabbatar da haka to haka aka fada ai ba su taba sun fita sun ce an ba su wani abu ba ai da za su fada su su mutanen democrat inda president trump ya ba wannan kudi za a sani da sun fada yanzu amma bai ba su kudi ba na ce ba eh, eh, malam yahaya ba safai eh. kake samun bakin fata da ya fito kasashe mu na afirka yana jam'iyyar republican ba kai menene ne ya burge ka da jam'iyyar da ya sa ko kuma me yasa kake ganin sauran 'yan kasashen afirka ba sa shiga wata suka fi ba da karfi ga jam'iyyar democrat to barin gaya maki duk in kai girma a nigeria kai republican ne me yasa Me yasa shine da muka girma kowanda kauye kake duk wanda bai son noma ko wanda bai son aiki dare ake mashi ko ba ka ba. Mm. Ok, kin ga Republican suna so kowa ya samu aiki yayi yi kakka zaman banza su kuma Democrat suna so ka zanna gida a rika dan baka dan kobo a nan a baka dan kobo a can don ka rika masu zage. Kin ga yanzu in na ce ni nike biyan kuɗin gidanki nike baki kuɗin ki siya komai da kike so to in na ce tashi dole ki tashi in na ce ki kwanta dole ki kwanta amma kin ga in kina aiki kina samun kuɗin ki ni ba nike biyan miki komai ba in in na ce miki na ce miki tashi ke wanda zai ce a ah, ba zan yi ba to madalla wato malam yaya no kenan daga jihar minnesota yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo labarai a takaice Ƙungiyar kwadagon Najeriya ta sanya ma'aikata shirin tafiya yajin aiki gobe talata matukar zuwa ƙarshen wunin yau litinin gwamnatin Najeriya bata cimma matsayar ƙarin mafi ƙarfin ƙarancin albashi na naira dubu talatin ba. wannan mataki ya biyo bayan rashin cimma matsaya tsakanin wakilan kungiyar kwadagon da gwamnatin najeriya da ta kafe kan karin naira dubu hudu da dari biyar to duka duka kuma da wannan muka kawo karshen shirin namu sai can da hantsi za mu dauke da sauran shirye-shiryen mu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma alheri grace abdu da malam sidi da ya shirya ya bada umarni sai injiniyan mu na wannan safiya wato jim cook baba ya kuma kirki sallama sai anjima. VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.